Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su. Bayan wannan gabatar da muna da da shirin nan na ko kun san wanda ke kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su wanda Mushtaba Adam zai karanta. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau daga nan sai muryoyin masu sauraro sai kisoshin rayuwa sai lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi Salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 25 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda daidai da 28 ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan oktoban shekara ta bakwai jin jihalin gurguzo ya kai ga samun nasara a kasar rasha kafin haka dai sarakunan kasar rasha suna zalantar mutanen kasar kuma talauci ya yaɗu a tsakanin mutane wanda sa mutanen suka ba da goyon baya ga yunkurin juyin jihalin gurguzu musamman ma dai marasa galibu daga cikin su tsarin gurguzu ne dai ya kafa tare da soviet wadda ta mamaye wasu kasashe makwabta rashan wanda hakan ya bai da soviet karfi a duniya amma bayan shekaru saba'in tsarin gurguzo da ke iko da tarayyar soviet ya wargaje kuma kasashen da suke ciki sun tarwatse kowace ƙasa ta koma mai cin gashin kanta. masu saurari ko kun san cewa yau ce ranar 25 ga watan oktoba wadda ake daukar ta a matsayin ranar kasa a kasar kazakhstan kazakhstan da tana faɗin kasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu dari bakwai da goma sha bakwai da dari uku kuma tana makwabtaka da sha rasha daga arewa china daga kudu kirgistan daga kudu maso yamma sai kuma uzbekistan daga kudu harshen mutanen kasar da shine kazak amma harshen rashanci shine harshen da ake magana da shi a hukumance a kasar kasantuwar tana daga cikin kasashen tsohon tare soviet baga kuma kazakistan tana bakin tekun caspian kashi ashirin cikin 100 na kasar duwatsu ne kuma mafi yawan mutanen kasar musulmi ne da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 141 da suka gabata rana irin ta yau 25 ga watan oktoban shekara 1881 aka haifi pablo picasso a kasar spain picasso da shahararren mai aikan zane-zane ne a lokacin rayuwarsa shine fara kirkiro nau'in zane na cubism zanen da ke nuna yadda abubuwa suka faru a tarihi a cikin allo guda ɗaya wanda a cikin ƙanƙanin lokaci ya samu karbuwa a cikin kasashen turai musamman ma dai faransa masu ayyukan zane da dama sun yi ta yin koyi da shi a salon zanen sa na cubism mafi shahara daga cikin zane-zanen da ya yi a irin wannan salon zane dai shine zanen allan konika wanda a cikinsa ya nuna abubuwa da suka faru a garin konika na kasar spain a lokacin yakin basasar kasar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalin yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu. iran ta ce za ta ƙara ƙaƙaba wasu jami'an tarayyar turai takunkumai akalla falasɗinawa biyar ne suka yi shahada sanadiyar hare sojojin 'yan sahiyoniya a yammacin kogin jordan ministan makamashi na saudiya ya faɗa wa amurka cewa saudiyar ta kawo ƙarfi to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar iran za ta kakaba wa wasu jami'an tarayyar turai karin takunkumai ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir abdullahi ne ya bayyana hakan a yau talata inda ya ce a nan gaba kaɗan iran za ta kakaba karin takunkumai akan wasu cibiyoyin tarayyar turai da kuma ɗaiɗaikun mutanenta minista amir abdullahiyan ya bayyana hakan ne dai a gaban majalisar koli ta kare haƙƙin bil'adama a farkon wannan watan na oktoba ne dai jamhuriyar musulunci ta iran ɗin ta kakaba jerin takunkumai akan wasu ɗaiɗaikun mutane na tarayyar turai da kuma cibiyoyinta daga ciki hadda sashen farisanci na cibiyar watsa labaru ta bbc da tashar talabijin ta iran international da suka rika ziga masu bore a iran ma'aikatar shari'a ta iran ta yi suka da kakkausan murya akan masu riya cewa suna kare haƙƙin ɗan adam ne a duniya alƙalin alƙalan iran hujjatul islam gulam hussaini muhsin ije ya faɗa a yau talata cewa waɗanda suka naɗa kansu masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ne suka buɗe baki suke suka ga iran alhali su ne gaba wajen cin zarafin bil'adama alƙalin alƙalan na iran ya kuma zargi masu suka iran ɗin da ɗaukar bakuncin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ba su mafaka musamman ma dai waɗanda suke da hannu wajen kashe dubban iraniyawa da zubar da jininsu har ila hujjatar islam wal iji ya kuma ce waɗanda suke riya kare haƙoƙin bal'adama suna baiwa maƙin iran damar cutar da tsaro da kuma al'ummar ƙasar ma'aikatar shari'a ta iran ɗin ta kuma bayyana cewa za ta ɗauki matakan shari'a akan waɗannan ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa da suka cutar da iran ɗin aƙalla falasɗinawa biyar ne suka yi shahada a sanadiyar hare-haren sojojin sahiyoniya a yammacin kogin jordan jijjifin safiyar yau talata ne da 'yan sahiyoniyar suka kai jerin hare-hare a yankin yammacin kogin jordan da ya kunshi tsohon birnin nablus da ramallah kamar yadda kamfanin dillancin labarun wafa na falasɗinu na kalto a garin nablus falasɗinawa hudu ne suka yi shahada yayin da mutum na biyar ya yi shahada a garin nabi saleh da ke arewacin ramallah shahidan na garin nabi salih matashi ne da aka harbe shi a kirji shi kuwa kamfanin jallancin labarun shahab na falas ino ya nakalto cewa mutum na hudu da ya yi shahada a nablus ɗaya ne daga cikin kwamandojin ƙungiyar nan da ake kira da makwancin zaki mai suna wadi alhu ƙungiyar hamas ta fitar da bayani da a ciki take jinjina wa 'yan gwagwarmayar na yammacin kogin jordan tare da yin tir da ta'addancin sojojin mamaya na haramtacciyar ƙasar isra'ila shi kuwa kakakin shugaban gwamnatin kware-kware na falasɗinu nabil abu rudaina ya yi kira ne da a buɗe kafar tattaunawa domin kawo ƙarshen zubar da jini a nablus kamfanin dillancin labarun na wafa ya ci gaba da cewa an rika jin ƙara harbe-harbe da fashewar abubuwa sannan kuma aka ga hayaki yana tashi a sama a cikin gidajen unguwa har ila yau majiyar labarin ta ce 'yan sahaniyar sun dora ƙwararrun maharba a kan rufin gidaje da suka rika kashe falasinawa daga nesa to kuna ta da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an yi zanga-zanga a kan tsadar rayuwa a ƙasar maroko masu zanga-zanga a birnin ribat sun nuna fushinsu a kan yadda ake samun tsadar rayuwa a ƙasar inda suka yi gangami a bakin ginin majalisar dokoki ƙungiyar kwadago ta ƙasar ce dai ta kira da a gudanar da zanga-zangar da sanarwar da ta fitar ta kunshi cewa mun yi kira domin a yi wannan zanga-zangar saboda isar da saƙo ga gwamnati da majalisa a kan yanayin tattalin arzikin ƙasar. wani jami'i a cikin kungiyar ta kwadago muhammad zautin ya kuma ce wahalar da mutane suke ciki ta isa haka makamashi ya yi tsada kayan abinci ma sun yi tsada zautun ya ci gaba da cewa masu zanga-zangar sun nuna wa rana gwamnatin kasar akan gajiyawarta ta magance matsalolin da ake fuskanta na tsadar rayuwa. a baya ma dai al'ummar ƙasar ta morocco sun yi zanga-zanga a garuruwa bambanta dangane da tsadar rayuwar daga ciki har da babban birnin ƙasar rabat ministan makamashi na saudiya ya faɗa wa amurka cewa saudiyar fata kawo karfi ministan makamashi na saudiya abdulaziz bin salman ya mayar wa da amurka martani akan batun rage yawan man fetur ɗin da ta yi da yake cewa mun kawo ƙarfi ne ministan makamashin na saudiya ya gabatar da jawabi ne a wurin wani taro da ake yi a kan zuba hannun jari da aka baiwa sunan taron davos a yankin sahara jami'an gwamnatin amurka sun ƙi halatta taron na saudiya a matsayin nuna ƙin amincewarsu da matsayar saudiya ɗin na rage yawan man fetur ɗin da take fitarwa a kasuwannin duniya. a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta kulla da ƙasashe masu ƙarfin arzikin man fetur da ba su cikin ƙungiyar opec amurka ta bakin manyan jami'anta da suka hada da shugaban ƙasa sun fito fili suna sukar saudiya tare da yin barazanar sake yin bitar yadda alaƙa za ta kasance a tsakanin su a nan gaba to ƙarshen labarin duniyar kenan. madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na afirka a yau shiri ne da yawan da muka saba kama ku batutuwa da suke da alaƙa da nahiyar mu ta afirka ta fuskoki da dama to a yau shirin namu zai dubi ne akan zanga-zangar bayan nan da aka yi a ƙasar chadi wacce ta ɗauki wani salo na bore da kuma asarar rayuka masu yawa za mu ji dalilin da suka haddasa hakan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kwanaki biyu bayan zanga-zanga mai tsanani da aka yi a ƙasar chadi wacce ta kai ga zubar da jinin gwamman mutane gwamnati da kuma 'yan adawar siyasar ƙasar sun rika nuna wa juna yatsun tuhuma da cewa su ne ummul haba'isin hakan domin kuwa kashe mutane fiye da hamsin da kuma jikkata wasu fiye da ɗari uku ba abu ne mai sauƙi ba da wani ɓangare zai ɗauki alhakin yin hakan don haka dole ne wanda zai ɗora wa alhaki ko da ko gwamnati ce ta kama karya irin wacce aka da ita a ƙasashen nahiyarmu ta afirka da sauran sassa daban-daban na duniya mutanen ƙasar chadi musamman a babban birnin ƙasar injimina sun fito kan tituna domin nuna ƙin amincewarsu da gwamnatin riƙon ƙwarya ta soja ranar alhamis inda ta gabata wacce ta daidai da 20 ga watan oktoba ita ce a baya aka tsayar da cewa za a kawo ƙashin mulkin soja a cikinta kuma waɗanda suke kan gadon mulki a yanzu za su sauka to baya ga babban birnin ƙasar ta chadi da aka yi zanga-zanga an kuma yi wata zanga-zangar a cikin wasu garuruwan ƙasar da suka hada da mondo da ke kudancin chadin firaministan ƙasar ta chadi sale kabzabu ya sanar da cewa adadin waɗanda suka kwanta ɗin sun kai hamsin yayin da wasu majiyoyi suke nuni da cewa lallai adadin ya fi haka da ƙari firaministan ya kuma sanar da kafa dokar ta ɓaci da hana yawo daga karfe shida na maraice zuwa shida na safiya dokar ta shafi babban birnin kasar wato injimila da kuma wasu garuruwa biyu an kuwa dakatar da duk wasu ayyuka na jam'iyyun siyasa da wasu ƙungiyoyin faran hula da aka tuhuma da yin kira da yi wannan zanga-zanga to masu zanga-zanga dai ba su son ganin wani mai sanye da kaki ne ya ci gaba da zama akan kujerar mulkin wannan ƙasa ko da kuwa ɗan mamacin shugaban ƙasar ne muhammad idris debi abin da suke son gani shine cewa wani farar hula ba soja ba ya shugabanci gwamnatin riƙon ƙwarya har zuwa lokacin da za a koma turbar demokuraɗiyya gwamnatin ƙasar ta ɗora alhakin abin da ya faru a kan jagoran 'yan hamayya na ƙawancen nan da aka fi sani da suna les transformateur wato sources masara shi dai masara ya kirda da duk wata tattaunawa ta sulhu da gwamnatin soja domin ya ci babu ma'ana ta yin haka a tashi mahanga kwana ɗaya bayan waccan zanga-zangan ne da aka zubar da jini shugaban ƙasar muhammad idris debi ya yi kira ga al'umma ƙasar da su gaskata gwamnati su dogara da ita kuma sai riko da haɗin kan ƙasa. To abin tambaya a nan shi ne me yasa zanga-zangar ta zama mai jike da jini? Da akwai wasu dalilai da za su iya amsa wannan tambaya. Na farko dai ranar da aka yi zanga-zangar wato 20 ga watan Oktoba, ita ce wacce a baya aka tsaida cewa za ta zama ranar ƙarshe ta mulkin watanni goma sha takwas na riƙon bayan mutuwar shugaban ƙasa Idris Deby Itno. tsawaita lokacin da aka yi ya fusata 'yan adawa don haka suka buƙaci ganin shugaban riƙon ƙwaryar na yanzu muhammad idris da ya fice daga fagen siyasa ya miƙa wa fararen hula tattaunawar da aka yi ta sulhu a tsakanin gwamnati da 'yan adawar siyasa da kuma 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a birnin doha na ƙasar qatar ya samu tsaiko da kwan gaba da baya wanda hukuma ta fake da shi wajen tsawaita lokacin miƙa mulkin an kai shi zuwa shekaru biyu masu zuwa sannan kuma muhammad idris debi aka aina cewa zai ci gaba da zama a matsayin shugaban wannan gwamnati ta rikon kwarya don haka zanga-zangar ranar ashirin ga watan oktoba an yi ta ne domin nuna adawa da gwamnatin rikon kwarya waɗanda suka shirya zanga-zangar sun bayyana cewa zanga-zangar dai tana a matsayi ne na ɗaga murya da ƙarfi da al'ummar ƙasar suka yi domin nuna rashin amincewarsu da tsawaita lokacin mulkin riƙon ƙwarya. Wata sanarwa da 'yan hamayyar suka fitar ta kunshi cewa daga ranar 20 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 da ake ciki ba mu yarda ko lamuta da cewa da akwai halittacciyar gwamnati a ƙasar chad ba don haka dole ne sojoji su koma cikin barkokinsu a wani gefen a wannan rana da aka yi zanga-zangar ministan sadarwa kuma kakakin gwamnatin ƙasar ya sanar da cewa da akwai samari 1,500 da aka bai wa horon yakin sunkuru kuma wasu daga cikinsu sun yi amfani da makamai wajen kashe 'yan sanda a yayin zanga-zangar ya kuma ƙara da cewa yanzu fa ana cigaba da yan bincike ne domin gano waɗanda suka ɗauki alhakin bayar da makamai da kuma kuɗi da aka yi amfani da su a yayin wannan zanga-zanga wannan dai zargi ne da fito daga gwamnati wanda har yanzu 'yan hamayya ba su bayyana matsayinsu a kai ba. to duk da cewa ma'aikata harkokin cikin gida ba ta ba da izini na yin zanga-zangar ba sai dai ƙawancen 'yan hamayar wanda wakita tama yake jagoranta shine ya yi kira da a fito a yi bugu da ƙari a ƙarƙashin wannan ƙawancen da akwai ƙungiyoyin faran hula kuma ƙawancen yana ƙara samun goyon baya a cikin ƙasar musamman ma dai a babban birnin ta injimina akalla jami'in siyasa bakwai ne suka haɗe wuri ɗaya suka gayyaci mutane su fito yin zanga-zangar wannan jam'iyyun sun kunshi apf ta daniel adon baye da kuma psf ta yaya dillo da kuma lp ta nasur ibrahim korsami da kuma a ta muhammad bashir sai kuma the rally of justice and equality of chadians ta odeji abdulrahim sai kuma pdr ta izaddin ahmad tijjani to kwana ɗaya bayan zanga-zangar da yau an sanar da haramta ayyukan waɗannan jam'iyyu shugaban jam'iyyar psf ɗan uwan tsohon shugaban ƙasar ta chadi ne kuma abokin wasa ko kuma taubashi na wannan shugaban da ke kan gado yanzu wato muhammad idris dabi ya yi dillo kuwa jami'an tsaro sun kashe mahaifiyarsa a lokacin da suka je kama shi a watan maris na shekara ta 2021 waɗannan mutanen biyu masana harkokin siyasar ƙasar chadi da kuma jami'an diflomasiya da ke aiki a injimina sun ce muhammad idris itno wato shugaban ƙasar na riƙon ƙwarya kenan ya fi tsoronsu a kan dukkanin shugabannin hamayyar siyasa maje ta ci gaba da cewa dalilan wannan tsoron kuwa shine na farkonsu dai ɗan uwa ne na jini kuma abokin hamayya na biyu kuma yana da ƙarfin da zai iya tara mutane su fito da yawa domin nuna adawarsu da gwamnati naɗin sale kyabzabo a matsayin firaminista da shugaba muhammad idris da yana a matsayin saƙo ne mai harshe biyu na farko shi ne, shi dai wannan mutumin ya fito ne daga cikin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a baya sannan kuma daga yankin mayo kebe a yammacin ƙasar mutanen yankin suna jin cewa tun a shekaru na 1990 da idris debi ɗan ƙabilar zagawa ya zama shugaban ƙasa su an mai da su saniya ware a fagen siyasa wannan ƙasa sai da kuma a lokaci guda ba shi da farin jini hatta tsakanin 'yan adawar saboda suna ganin sa yanar ki ya zama gulbin tsakar gida mai taɓuka komai wajen kawo ƙarshen dambarwar siyasar da ake ciki ta mutanen yankin da ya fito suna ganin cewa ya sayar da su da manufofinsu saboda dalilai na ƙashin kansa can da shi ya samu abin da yake so to abin da ke faruwa a wato fagen siyasar ƙasar chadi bai da bambanci da dalilai a ake da su a siyasa da tsarin zamantakewa a ƙasashe da dama a gefe ɗaya da akwai mulki na kama karya sannan kuma da ƙoƙarin ɗamfar wata ƙabila a kan wata sannan kuma uwa uba rashin rabon arzikin ƙasa daidai wa daida tsakanin 'yan ƙasa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokaci sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Madalla yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka.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 Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar gawon kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan iftila'i na ambaliyar ruwa da ya samu 'yan garin Difa wanda yake zauwa wato daga koma dugu. Wato kamar yadda 'yan ko in ce hukumomin kasar Difa wato suka yi kira ga gwamnati da ta dafa musu da kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni domin a yadda suke ake faɗi ambaliyar ruwan gaskiyar magana ba karamar banna ta yi ba ko ba gaskiya ba sannan al'amarin ya fi karfin talaka don haka muke ƙara kira ga gwamnati da masu hannu da shuni din sannan da ƙungiyoyin agaji da su talibakawa wato ainihin wanda su wannan ambaliyar ruwa ta samu na garin difa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu lokacin da nake kisan son yi bisa jami'o'inmu ne na Nijar akwai kudurin da ministan ilimi mai zurfi ya ɗauka a gaskiya muna kira mu talakawa a yi kokari a tattauna a sassabto wannan saboda jami'an maraɗi ma yanzu ma sun yajin aiki za su ko sun shiga mana kwana biyu bisa wani fannin nuka da aka rufe a nan a ga da su ma jami'ar wannan kudurin da aka ɗauka an rufe wasu fannin nuka wanda ba a karatu ciki alhali yara sun a ajiye cikardunsu bisa wannan fannin muna kira ga gwamnati gwamnati Allah da annabi ya ji bukukan talakawa da na yara saboda ɗiyan talakawa ne wa'annan kudurruka da aka ɗauka a sassabta a daidaita saboda ilimi shine gimshikin zaman ƙasa gaba ɗaya mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana. Muna so ku ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda aya yau muke so za mu ja hankalin matasa da suke kai hare-hare a guraren da ake yakin neman zaɓe domin kwace musu kayayyakin su na hannu musamman abin hannun su, ya kamata su kiyaye su daina domin hakan ba abu bane mai kyau domin mun san da cewa 'yan siyasa ne suke amfani da su domin su cimma su ya kamata su ɗauki kyakkyawan darasi akan abin da ya faru a baya domin suna amfani da matasa ne domin su cimma su allah ya sa a gane allah ya kawo mana kwanciyar hankali allah ya kawo shugaba na gari a najeriya gaba baki ku tashi lafiya mai magana ya kuma mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio iran radio mai albarka ina son ku bani dama dai ni ne mai sauraron ku alhaji amman tari daga nan ga yamai zan ce na bisa ga deje na folisai bisa ga kamun da suka yi motunan mutane wani moto tsohon moto na an kai motan ka sai ka biya jika ɗari da wani abu ka amshi motan ka adiba shi ita doka ta kasa babu inda ta fito sassata a kai a ce mai moto wanda tsuha yana iya bada jika goma sha biyu ko jika ashirin mai sabon moto ga da dai wadda kamata shi don amma da sabo da tsoho duka a ce wankin su ɗai ba gaskiya ne ba wannan daije na polis sai kai ma 'yan kasa adalci in dai a ci tsohon moto na gare ka ga abin da ya kamata ka ba sa. wani moto da mutum ya saye shi bai wuce jika hamsin ko jika sittin shi yana samu shi zo kasuwa shi dawo shi na bai dan makiyan shi abinci to an kame shi an ce sai ya ba 150 ai sai dai shi bar su can shi bar musu mutum can gaba ɗaya shi doka ta kasa kakkuwa shi taka doka amma yan abu faru aka ce doka ta kenan a sassata mutane wanda Allah ba iko ni sai shi zo shi tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin murnin kuma masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu har daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar lokacin Gomin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan yi tsokaci na ne dangane da gargin da kasashen tarayyar Turai suke wa jamhuriyar musulunci ta Iran. Wannan abin da zamu kira shi kawai yarfi ne irin na siyasa duba da irin tsamin dangantaka da yake tsakanin tarayyar Turai da jamhuriyar musulunci ta Iran su sun yi hagoyi ta kuma ta yi dama saboda haka wannan zamu kira shi zargi-zargi ne ne waɗanda ba su da tushe balle makama bincike ne kawai zai tabbatar da haka da fata majalisar ɗinkin duniya za ta rika shiga tsakanin irin wannan al'amura idan sun taso domin kawo daidaito tsakanin ƙasashen duniya ma'ana dai a rika yi ma kowace ƙasa adalci mai magana da zifi ibrahim rugar malam lokacin gwamnan daga sokoto a tarayyar najeriya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iram sunana Kadora Diga Kadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana a kwarya gaskiya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara daukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka yau ina son ku bani dama Mun yi kira ga gwamnan jihar Bauchi to Bala Muhammad Abdulkadir ya kamata ya duba mana waɗannan dazuzzukan da ake sassara mana musamman ma wannan dajin da muke shiki na jihar Bauchi wato dajin Zara. Gaskiya ana ta shirye mana ana ta sassara mana wannan daji. Saboda haka muna kira ga gwamna taimaka ya duba mana da sauran gwamnonin Najeriya. saboda mu fulani yanzu idan aka sare mana wannan daji na za mu je mu ringa fakewa da dabbobinmu gaskiya ya kamata a ringa duba saboda ana ta kashe mana dazuzzuka ina fatan allah ya sa wannan ra'ayin da na bayar ya kai kunna wanda na yi domin su suna na dai har kullum kadora diga gadan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum radio VOH tahiran mai muku magana alkasum ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in bada ra'ayina saman wannan zargi da ake ma kasar jamhuriyar musulunci ta Hiran na e eh, tasida ma kasa Rasha makamai ko kuma mu ce tasira ma Rasha jirage masu sarrafa kansu. To gaskiya wannan zargi umma ya tabbata gaskiya to gaskiya koma baya ne a wajen kasashe na Turawa. Su kullum abin da suke tunani kasa wadda an ce tana da karfin musulunci baya da za a yi ta yi kire wani abu to a a bisa wanga abu za mu hankali bisa kasashen musulmi duka na duniya duk bai wadda Allah ya ba wa'ancan kasashen turawa in dai ku yi aiki da damar da kuka samu da adalci ba abin da bature za ya kera ko kuma a ce musulmi kun zama saniyar ware ba ku iya kera shi ga misali nan bisa kasar Iran wa'an mata sai da ma kasar eh, rasha shiragai masu sarrafa kansu tun da kashi bature ya fito ya magana kenan sun san da cewa shiragan nan suna da karfin saiti suna da karfin faɗa a shi radio Iran ne muku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 madala yanzu kuma sashirin kisoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum barkam da warhaka barkam kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na ke so shirin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda ni nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciyar nan Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Fitowa DPO ya ya ce, "Baba ku yi haƙuri ku tafi, na yi muku alkawarin babu wanda zai ƙara taɓa shi." Malam Liman ya ce, shi "Shikenan mun gode, malam mu tafi ka yi haƙuri komai zai zo da sauƙi." Da ƙyar ya janye malam suka bar wajen. Shigowa DPO ya yi fuska a ɗaure yana faɗin, "Me amfanin wannan dukan? Daga kawo mutum ko awa ɗaya bai yi ba amma za ku fara dukansa a cikin ku waye aka ba ma kes sa kawai daga an faɗa muku ana zargin sa ku je ku kamo sa shikenan sai aka ce da kun zo ku tambaye sa ta ƙarfi kawai cewa ne ku je ku kamo min sa ban ce ku tambaye sa ba yanzu idan ba shine ya aikata abin da ake zargi ba ya za ku yi da alhakin da kuka ɗauka daya daga cikinsu ya ce a yi haƙuri ya laɓai ya amsa cewar ya santa kuma shine ya raka ta gida har wayar da ya kira ya tambaya ko ta sha maganin duk ya amsa amma ya ki amincewa shine ya mata cikin shi ya sa kuma ke dukansa tsaki dpo ya ya ce wannan maganar banza ce daga yanzu kada wanda ya ƙara taɓa sa ni ne wanda zan gudanar da bincike akan komai sara musu suka yi suna faɗin an gama yallaɓai yanzu shikenan malam a can sardona zai kwana na san kafin gobe shi ma kashe shi za su yi da dukansu wallahi an sanda ba su da imani malam me yasa ka baro su a can a jiyar zuciya malam ya saki yana faɗin ki kwantar da hankalinki sun fara dukan sa amma abin ya zo da sauki domin dpo din wajen surikin malam liman ne kuma ya ce babu wanda zai kara taba sa zai yi kokari ya yi bincike sosai da gobe ma zai fara inna ta ce wallahi zuciyata ta kasa yarda sardauna ya aikata abin da suke faɗa malam ya ce ni kam yanzu na daina yarda da duk abin da sardauna zai faɗa ya rushe duk wata yarda da nake masa idan baki manta ba so biyu ina kama sa da mace a ɗaki ta farko ta fito ta biyun kuma hada ke muka kama su amma da ya karyata sai muka yi saurin yarda babban abin da ya sa na je wajen saboda bana so a kai maganar kotu duk da wata zuciyar ta kasa yarda da abin da suka faɗa amma na fara yarda domin marusan da kowa san halinsa na kula-kulan 'yan mata kina ji kafin su zo gidan nan sai da suka tambayi mutane biyar akan halayyar sardauna kina tunanin akwai wanda zai ba da shaidar kirki a kansa a cikin unguwar nan kin fi kowa sanin yadda mutanen unguwar nan suke kawo kararsa akan yana damun su shi yasa a kullum nake faɗa masa duk ranar da aka nemi shaidar mutanen unguwar nan a kan babu wanda zai bada ta kirki shikenan yanzu mun zama abin magana a cikin unguwar nan dama ya lafiyar giwa ta ƙare inna ta ce In sha Allah ba za su same sa da laifin da suke zargi ba akwai Allah zan dage da addu'a domin ni ban yarda Sardauna ya aikata abin da suka faɗa ba malam ya ce haka ne kamar yadda kika ce mu dage da addu'a ko ma menene zai zo da sauki Allah ya kyauta gaba kafin gari ya waye tun labarin abin da sardauna ya aikata ya cika unguwar salari kowa da abin da yake faɗa wasu ma Allah ya ƙara suke cewa domin suna jin haushin yadda yake laifi iyayensa suke kare sa jamila da tun ajiyan babanta ya faɗa mata ta kowa shiga tashin hankali gashi babanta ya ce suna gama jarabawa zai aurar da ita ba zai bari ta ƙara daɗewa a gida ba ta shiga tashin hankali ga bagin cikin wanda take so ya yi ma wata ciki, gashi an kama sa yana kulle kuka kawai take ko abinci ta ƙi ci mamanta sai lallashinta take yi sosai hankalin su mubarak ya tashi jin bakin labari ba shiri suka gwarzayo gidan sardauna a tsakar gida suka iske su inna sun yi jugum-jugum duk wanda suka zo masu jaje ba sa zama suke tafiya dama dai suna mutunci da inna yasa suke zuwa bayan sun gama gaisawa mubarak ya ce wallahi malam waɗannan mutanen karya suke ma sardauna a gaban mu aka komai wallahi sardauna bai san wannan yarinyar ba sai a jiya kuma ko wayar da suka ce yayi mata akan ta sha magani ita ce ta ce masa bata da lafiya bayan ya dawo yake faɗa mana bata da lafiya bari ya kira ta ya ji ko ta sha maganin dan ta ce yana jakarta amma wallahi karya suke babu abinda da sardauna ya sani inna ta ce ai dama na san sardauna na ba zai aikata abin da suka ce ba malam ya ce ko ma menene Allah shine shaida a yau wannan abin ya ishe ku ishara me yasa ba su samu wani can suka ce shine ba yau da a ce murusan da yana da halin kirki tun kafin su zo za su samu shaida mai kyau daga wajen mutane kuma ko da gaske ne shine ya aikata kasancewarsa yana da halin kirki mutane ba su taba juya masa baya ba amma ina amfanin wannan halin naku na yaudara yau gashi inda ta kai abokinku kenan wallahi idan ba ku daina abin da kuke yi ba wata rana abin da zai faru da ku sai ya fi wannan muni mubarak ce malam ayi hakuri tunda komai ya lalace mafita ya kamata a nema mu za mu je can police station din saboda mu faɗi abin da muka sani ne malam ya ce shikenan idan kun je ku ce wajen dpo ku ka zo domin shine yake kula da kes din inna ta ce dan allah ku faɗi duk abin da kuka sani ku ce masa ina gaishe sa dan ma malam ya ce ba za mu je yanzu ba na so na je na gansa malam ya ce ki yi hakuri ba na so ki je ki ɗaga masa hankali zuwa gobe sai mu je. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba da gaina muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan mahimmancin motsa jiki ga lafiyar dan adam. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake To Marilla dukkaninmu mun san cewa yin wasanni da motsa jiki suna da fa'ida sosai ga jiki babu kwankwato game da shi. Motsa jiki ba wai kawai yana inganta yanayinmu na waje ba yana kuma taimaka mana kiyaye zuciya mai karfi yana hana tsufa da wuri kuma yana ƙara lafiyar kwakwalwarmu. mu. bincike ya nuna cewa rashin motsa jiki na janyo cututtuka kamar hawan jini cutar daji ciwon siga da sauransu motsa jiki na kare mai yin shi daga kamuwa daga wasu cututtuka kamar shanyewar gefen jiki cutar dajin da ke kama mama da kuma dajin da ke kama gaban mutum da yawan damuwa yana rage kiba a jiki motsa jiki na ƙara ƙarfin ƙashi a jikin mutum motsa jiki yana taimakawa mata masu ɗauke da juna biyu musamman wurin haihuwa hukumar lafiya ta duniya ta shawarci mutane akan tsawon lokacin da ya kamata ta ɗauka suna motsa jiki kamar haka hukumar ta who ko kuma oms ta ce masu shekara biyar zuwa sha bakwai za su iya motsa jikinsu na tsawon mintuna 60 kowace rana domin zai taimaka musu ta hanyar bugawan zuciyarsu yadda ya kamata da kuma ƙara ƙarfin ƙashi wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a baya-bayan nan ya nuna cewa kimanin mutane miliyan 500 za su iya kamuwa da cutukan zuciya muguwar kiba da ciwon suga da ma dai wasu cutuka waɗanda ba masu yaɗuwa ba ne a tsakanin shekarar 2020 zuwa 2030 saboda lillai na rashin motsa jiki hakan zai iya haifar da kashe-kashe na kuɗaɗe da yawansu ya kai dalar amurka biliyan 27 a kowace shekara idan gwamnatoci ba su ɗauki matakan gaggawa ba domin ƙarfafa wa jama'ar su motsa jiki in ji rahoton na who rahoton ya ce ana fuskantar jinkiri wajen aiwatar da manufofin da aka sanya a gaba a alƙalumma daga kasashe 194 akwai shan kafa sosai wajen tafiyar da shirye-shirye da tsare-tsare domin karfafawa ayyukan motsa jiki domin rage yawan kashe-kashe na kudade da ke tasiri ga sha'anin kiwon lafiyar kasashe da ya tagayyara da ma kuma daga kafi na kamuwa da cutuka hukumar ta who ta ce abin da kawai take so shine kasashe su kara azama wajen aiwatar da tsare-tsare na taimakawa jama'a su rika shiga harkokin motsa jiki irin su tafiya hawa keke da dai wasu nau'ukan motsa jikin darakto janar na hukumar ta who dr tedros adhanom ghebreyesus ya ce hakan yana da matukar muhimmanci musamman wajen lafiyar jiki da ta kwakwalwa da ma rayuwar al'umma da yanayi da kuma tattalin arziki ya ce girman matsalar na da yawa ga tattalin arziki sannan na kaso ne ga kudaden da ake warewa sabbin cutuka waɗanda ba masu yaduwa ba da ake iya kaucewa inda ya kai dala biliyan 300 kafin nan da shekarar 2030 WHO ta ba da misali da annobar corona wacce ta kawo tsaiko wajen aiwatar da wasu tsare-tsare ciki har da waɗanda suka shafi motsa jiki ga al'umma da dama domin taimakawa ƙasashe ingiza ayyukan motsa jiki tsarin kasashen duniya game da motsa jiki na shekarar 2018 zuwa 2030 na hukumar lafiya ta duniya ya bayar da shawarwari guda ashirin cikinsu kuwa har da samar da hanyoyi ingantattu da damarwakin motsa jiki a wurare kamar makarantu cibiyoyin lafiya a matakin farko da kuma wuraren aiki rahoton ya kuma buƙaci dukkan waɗanda batun ya shafa da su ƙara azama da aiki domin cimma burin da duniya ta sanya a gaba na rage kashi sha biyar cikin ɗari na yawan matsalolin da rashin motsa jiki ke haifarwa kafin nan da shekarar 2030. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu. Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. To kafin mu yi sallama ga wasu jerin fa'idodin da motsa jiki yake da shi ga lafiyar ɗan adam motsa jiki dai yana nufin motsi wanda zai jijjiga tare da motsa gaɓoɓi da ƙasusuwan jikin mutum wanda hakan ke haifar da ƙona kise tare da buɗe jijiyoyi domin jini a jikin ɗan adam ya gudana ba tare da tushewa ba motsa jiki kuma yana ƙara wa mutum lafiya da farin ciki tare da cirewa mutum damuwa kunci baƙin ciki da gajiya motsa jiki yana ƙara wa ƙwaƙwalwa lafiya haka kuma motsa jiki yana taimaka wajen rage kibar teɓa binciken masana ya nuna babu abin da yake rage kiba a cikin sauki kamar motsa jiki motsa jiki yana ƙara wa gaɓoɓi da ƙasusuwan jikin mutane ƙarfi sosai yana rage hawan jini yana hana kamuwa da ciwon suga yana kuma saita suga ga masu ciwon sugar motsa jiki yana ƙara basira da fahimta motsa jiki yana taimaka wajen narkar da abinci lalle motsa jikin yana da sirrika masu yawa ga lafiyar jikin ɗan adam sai dai kuma kowane mutum akwai irin nau'in motsa jikin da ya kamata ya yi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 To masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake yin sharhi ga wani labari ko labarai dangane da abubuwa na siyasa tattalin arziki da zamantakewa da suke faruwa a kasashen duniya sannan da karshe mu ji ra'ayi masana dangane da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da kiran da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi ga shugabannin kasashen turai da kuma kungiyar eu kan su kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine saboda yakin zai lalata tattalin arzikin kasashen nahiyar shugaban ya bayyana haka ne a wani jawabin da ya gabatar a ƙasar italiya inda ya ƙara jaddada buƙatar sulhuntawa da ƙasar rasha kuma ƙasar ukraine ce ya kamata ta yi wannan aikin shugaban macron ya zargi wa'anda suke ganin sulhuntawa da ƙasar rasha ha'inci ne ga mutanen ƙasar ta ukraine ya zarge su da kawo cikas a ƙoƙarin sulhuntawa da ƙasar rasha a yakin macron ya ƙara da cewa dole ne a kawo ƙarshen yaƙi a ukraine don yakin yana sauya rayuwarmu a nan nahiyar turai yana kuma kai mu ga talauci da kuma yunwa jawabin shugaban macron ya zo jim kaɗan bayan da ministan tsaron ƙasar rasha sargai shargov ya zanta ta wattar ho da tukurorinsa na ƙasashen faransa birtaniya da kuma amurka kan cewa yakin ƙasa ukraine yana shiga wata marhala da ba za a iya masa linzami ba. har ila shugaba emmanuel macron ya yi wannan jawabi ne a lokacin da kasashen turai wanda suka hada da faransa da kuma jamus suka fara fuskantar matsin lamba daga mutanen kasashen nasu na su kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine da gaggawa kafin su fara shiga bala'o'i sanadiyar yaƙin kafin haka dai a farko-farkon yaƙin ƙasashen sun yaudaru da bukatar gwamnatin shugaba biden na ƙasar amurka na su taimakawa ƙasar ukraine da makamai sannan su kakaba a ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki mafi muni ta yadda sojojin ukraine za su sami galaba da kuma nasara a kan sojojin rasha da sauri amurka ta faɗa musu cewa za su yaƙi ƙasar rasha ne da sojojin ukraine abinda kawai suke bukata shine bawa sojojin ukraine makamai da horaswa ta soje kan yadda za su yi amfani da makamansu da taimaka musu da labaran sirri da kuma kayakin bukatun aikin soje nan da nan za su gama da ƙasar rasha amma abin da yake faruwa a fagen fama a halin yanzu ba abin da amurka da wa'annan ƙasashe suke tsammani zai faru ba ne da farko dai a yakin da sojojin ukraine suke fafata da sojojin rasha a cikin ƙasar ukraine babu wani ci gaba na a zo a gani wanda sojojin ukraine suke samu kan sojojin ƙasar rasha wannan duk tare da cewa sun sami taimako masu yawa daga ƙasashen amurka da turai a yayin da ɗayan bangaren kuma ƙasar rasha ta sami nasarori a bukatunta na farko ta kwace larduna guda hudu na ƙasar ukraine wato luhansk donetsk zaporozhia da kuma kherson har ma ta gudanar da zaɓen bagardama a wa'annan larduna ta kuma gudanar da bikin mai da su cikin ƙasar rasha a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar rasha ta fara ayyukan tabbatar da cewa wa'annan larduna guda hudu da mutanensu sun zama ɓangaren ƙasar rasha kamar yadda ta yi wa tsibirin crimea a shekara ta 2014 bayan da ta kwace tsibirin daga hannun gwamnatin ƙasar ukraine sai kuma bangaren ƙasashen turai wanda suka ɗora wa ƙasar rasha takunkumin tattalin arziki wanda ya hada hadda iskar gas da suke saya daga ƙasar rasha ta hanyar bututun iskar gas na nord stream 1 da kuma nord stream 2 wannan ya sa gwamnatin ƙasar rasha ta ce ba za ta sake sayar masu iskar gas ba sai da kudaden kasar wato robel kafin haka suna sayan iskar gas na kasar rasha ne da kudaden euro banda haka kasar rasha ta dakatar da tura iskar gas ga wa'annan kasashe a bisa kwantiragin da suka kulla kafin yakin wannan matakin da kasar rasha ta dauka da ta ƙuntatawa kasashen na turai wa'anda kafin haka suke samun fiye da kashi 40 cikin 100 na iskar gas da suke amfani da shi daga kasar rasha a cikin farashi mai rahusa a cikin 'yan makonni da suka gabata dai wasu kasashen na turai musamman kasashen jamus da faransa sun fara fuskantar boren mutanen ƙasashensu saboda tsadar rayuwa wanda ya fara galabaitar da rayuwar mutane da dama dangane da faduwar karfin tattalin arzikin kasashen na turai asusun lamuni na duniya wato imf ya yi hasashen cewa idan wannan halin da kasashen turai suka fada a ciki ya ci gaba abinda yake gaba ya fi muni babu wani haske nan gaba na bunƙasar tattalin arziki da kuma kyautatawar rayuwar mutanen kasashen nahiyar ta turai wannan da kuma wasu da dama su ne suka sa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya fara maganar cewa a kawo ƙarshen yakin da ake fafatawa ƙasar ukraine da gaggawa kafin lokaci ya kure. idan mun sake komawa ƙasar ukraine za mu ga cewa mai da martanin da sojojin ƙasar rasha suka yi bayan da ƙasar ukraine ta tada bom a kan gadon crimea wacce ta haɗa ƙasar rasha da kuma tsibirin na crimea ya sanya a halin yanzu yankuna da dama a ƙasar ukraine suna cikin duhu saboda makaman ƙasar rasha sun lalata cibiyoyin ba da wutar lantarki da dama a ƙasar ta ukraine sannan za mu ga cewa hatta gwamnatin shugaba biden ta ƙasar amurka wacce take gaba-gaba wajen tallafa a gwamnatin ƙasar ta ukraine a yakin da take fafata a ƙasar rasha bata tsira daga mummunan tasirin yakin ba musamman ganin zaɓuɓɓukan majalisar dokokin ƙasar yana karatowa wato a cikin watan nuwamba mai kamawa wasu labarai sun bayyana cewa shugaban jam'iyyar adawa ko kuma marasa rinjaye a majalisar dokokin ƙasar amurka ya bayyana cewa tallafin da gwamnatin ƙasar amurka ta yanzu take ba wa gwamnatin ƙasar ukraine ba zai ɗore ba idan sun sami nasara a zaɓuka masu zuwa a cikin watan nuwamba na wannan shekarar. daga ƙarshe wasu masana suna ganin ba wata hanya da ta rage wa ƙasashen turai idan suna son kubutar da kansu daga musibin da suka jawo wa kansu in banda su yi ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan yakin da gaggawa su amince da nasarar da ƙasar rasha ta samu a cikinsa sannan su daidaita da ita idan kuma suka bari har abubuwa suka ƙara lalacewa ana iya kai ga matsayin da ba za su iya tsaye da yakin ba saboda wasunsu za su fada cikinsa dumu-dumu a lokacin ne za su gwammace kiɗa da karatu domin tattalin arzikin ƙasar rasha a halin yanzu duk da cewa ya sha wahala saboda takunkuman da aka ɗora masa amma yana da ƙarfin da zai tallafa wa yakin da ƙasar take fafata ƙasar ukraine na wani lokaci masu sauraro a nan zamu da tsaya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh